باقي قوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله قال المصنف رحمه الله الاحتجاج بما عليه الأكثر دون نظر إلى مسنده هذا زمنا تكين كراتو وانا لتافي مسائل الجاهلية نا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما لتكين matsalolin mutanen jahiliya al-ihtijaju bima alaihi akthar kafa hujja da abin da mafi yawan mutane suke kansa duna nazarin ila musnade ba tare da yin nazari akan madogararsa ba al khamisa matsala ta biyar daga cikin مسألولين متانين جاهلية إن من أكثر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته بغربته وقلة أهله فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن ما مسألة بير cikin matsalolin mutanen jahiliya inna min akthari inna min akbari qawaidihim hakika yana cikin mafi girman ka'idodin mutanen jahiliya waɗanda suke dogaro a kansu al bil akthar ruduwa da mafi yawa wa yahtajuna bai suna kuma kafa hujja da abun da yake shine mafi yawa ala sihhati shay akan ingancin wani abu wa yastadilluna ala butulani shay'i bi ghurbati suna kuma kafa hujja akan bacin wani abu da bakuntarsa wa qillati ahli da kuma ƙarancin mabiyansa ko karancin ma'abutansa fa'atahum bi zuddi zalik sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masu da kishiyar wannan wa awdahahu fi ghairi mawdi'i min alquran kuma Allah ya fayyace wannan a wurare da yawa a cikin alkur'ani mai girma ruduwa da yawan mabiyan wasu shi kai ne rudu ne ruduwa da mafi yawa shi ma rudu ne to wannan yana cikin ɗabi'un mutanen jahiliya suna ruduwa da kasara yawa idan mutane da yawa suka haɗu kan wani abu sai su ce to wannan daidai ne idan suka ga wani abu mutane sun karanta akan shi sai su ce ba daidai ba ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo musu da kishiyar wannan kuma alkur'ani mai girma ya fayyace wannan wurare da yawa kamar inda Allah ke cewa wa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun da kuma inda Allah ke cewa walakin akthara an-nas la ya'lamun da inda Allah ke cewa wa ma wajadna li aktharihim min ahad in wajadnahum in wajadna aktharahum la fasiqin in wajadna aktharahum la fasiqin da ayoyi ire-iren wa'annan da dama a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce idan kai biyayya ga mafi yawan mutanen ƙasa za su ɓatar da kai daga hanyar ubangiji domin ba su biyar komai sai zato kuma su ba su kan komi sai hasashe ba su kan yaƙini kuma allah ya ce mafi yawan mutane ba su da sani allah kuma ya ce ba mu samu mafi yawansu suna kan alkawalin da muka ɗora su a kan shi ba mun dai samu mafi yawansu fasikai ne to haka za ka bi alkur'ani daki-daki wurare daban-daban ka ji ka ga inda allah ya zargi alkasara allah ya zargi yawa wurare da yawa cikin alkur'ani ya kuma yabi kaɗan wurare da yawa cikin alkur'ani ta masu mutanen jahiliya sai suka ɗauki yawa dalili ne akan gaskiya ƙaranci kuma dalili ne akan ɓata Allah sai nuna musu ko kusa wannan ba haka yake ba da haka malaman musulunci suka ce don haka malaman musulunci suka ce ba a sanin gaskiya da yawa ana sanin gaskiya ne da ita gaskiyar kanta amma karka damu da yawan mafi yawan mutane jiye na muka faɗi annabi ibrahim a.s. shi kaɗai ne musulmi a farkon al'ummarsa amma Allah ce shi kadai din al'umma ce inna ibrahima kana ummatan qanitan hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shi kadai ya zama al'umma daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu an yace al-haq ma al-akthar ma wafaqa al-haq yace abinda adda yawa shine abinda da ya dace da daidai shi abu mai yawa ba abin da mafi yawan mutane suke kan shi ba sannan allah mai girma ɗaukaka ɓangaren yaban kaɗan da ya yi a cikin alkur'ani lokacin da ya halakar da mutanen annabi nuh sai allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil annabi nuhu kenan ya zauna shekara 950 shekara dubu ba shekara hamsin yana da'awa zuwa ga Allah yana matsayin annabi manzo dukkan hikima Allah ya bashi duk iya bayani da fasaha da lallabawa da bin hanyoyi na da'awa daban-daban ba wadda bai bi ba ya kira su da rana ya kira su da daddare ya kira su cikin taro ya kira su a keɓance ya sirranta ya jahara ya bayyanar ba abin da ba wani mataki da bai ɗauka ba amma duk da haka wa ma amana ma'ahu illa qalil kuma shine annabin farko da aka aiko bayan auko shirka da Allah amma tare da haka Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba suka imani shi sai yan kaɗan da haka Allah mai girma ɗaukaka ya ba annabi ko ya bayyana ma annabinsa da hoton tashin alkiyama tun anan duniya allah ya gwada ma annabi sallallahu alaihi hoton tashin alkiyama yadda za a yi tashin alkiyama yadda duk annabawa za su tashi tare da waɗanda suka yi imanin da su suka bi su annabi ce sai na ga wani annabi wa ma'ahur rahat yana da mutumin da bai kai yana da mutane da kai goma ba suka yi suka bi shi suka yi imani da shi ya ce ya ga wani annabin yana tare da mutum uku wani annabin na tare da mutum biyu wani annabin na tare da mutum ɗaya wani annabin ma wa laisa ma'ahu ahad ba kowa tare da shi ya sa ya zama batacce shi wannan annabin ka bai sa ya zama batacce ba yawan wa'yancan da suka kangare suka ki imani ya sa sun zama shiryayyu ko kusa don haka kafa hujja da abin da yake kaɗan ko kafa hujja da abin da yake akan cabata ne ko kafa hujja da bakuntar abu akan cabata ne wannan tunanai bata ne ai musuluncin ma gaba ɗai kame da annabi sarasa alaihi faɗa cikin hadisi ingantacce ce ya fara bako zai kuma kare yana bako da kuskure ne babba ɗokar cewa duk inda aka ga mutane sun raja'a can gaskiya take to wannan yana cikin abubuwan da mutanen jahiliya suke ruduwa da su kuma wannan matsalar har yanzu mutane da dama suna cikin ta ruduwa da yawa da an ga malamin da ya fi kowa almajirai sai a ce to shi ke kan gaskiya da an ga shehin da ya kowa muridai a ce shine mai kan gaskiya duk da ga taro da haduwar jama'a sai a ɗauki cewa gaskiya nan take wanda wannan kuskure ne ba lalle ba ne koyaushe gaskiya ya zama biyanta su ne mafi yawa ga al'adar allah ma mabiyan bata sun fi mabiyan gaskiya yawa amma kan iya samu a wani zamanin ko a wani wurin ya zama mabiyan gaskiya sun zarce mabiya bata yawa kar kuma ka ɗauki cewa wannan matsala ce buɗaɗɗa cewa kullum dai batattu su ne mafi yawa a'a a iya samu wani zamani ko wani lokaci ya zama mafiya gaskiya ko masu gaskiya su ne mafiya yawa mafiya bata kuma su ne mafiya karanci amma daga al'ada da kuma abin da ya fi maimaituwa ya fi yawa a kowane zamani a kowane wuri galibi shine mabiya bata su fi yawa akan mabiya gaskiya wannan shi ya fi yawa amma bai hana a samu wani zamanin mabiya gaskiya su fi yawa a samu wani wurin mabiya gaskiya su fi mabiya bata yawa sai mu gano babban manufa a nan shine yana cikin ɗabi'un mutanen jahiliya ruduwa da yawa kuma wannan yana cikin al'ummar mu har yau ce su 'yan tsirarru ne su nawa ne to kada ka dubi zaman su 'yan tsiraru kada ku dubi adadin lambarsu dubi menene madogararsu menene aikinsu menene hujjarsu a kan mi suka ginu ka dubi wannan to wannan sai ya nuna maka hanyar gaskiya ya kuma tabbatar maka da wanda suke kan gaskiyar amma yawa ko kusa kada ya rube ka sau da yawa wasu suka bar hanyar gaskiya don karancin mabiyanta to kada wannan ya ruɗe ku inda kana da yaƙini da tabbas akan daidai kake to ko da kai kaɗai ne a cikin gari dore akan wannan daidan sannan ci gaba da kira zuwa ga daidan allah zai taimake ka fa inna jundana lahumul ghalibu ko mai karancin su ko komi raunin su ko kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin الاحتجاج بما عليه الأقدمون duna نظر ila مسند sai kuma kafa hujja da abin da mutanen da suke kan shi ba tare da nazari zuwa ga madogararsu ba المسألة السادسة مسألة شدة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قالوا فما بال فما بال القرون القرون الأولى وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين مسألة شدة لقد كم مسألة mutanen الجاهلية الاحتجاج بالمتقدمين kafa hujja da waɗanda suka gabata ka ƙaulihi kamar cewar Allah da ya ba da hikaya a kan fir'auna lokacin da musa annabi musa ya zo wajen fir'auna ya kira shi zuwa ga Allah ya tabbatar mai da hujjoji da dalilai akan cewa Allah kaɗai ne abin bauta musa na ruhe baki ruhe bakin shi ke da wuya sai fir'auna ya ce masa qala fa ma balul ula yace to naji ina kuma makomar karnukan da suka gabata na farko wanda ba su yi abin da ka faɗi ɗin nan ba ina labarin makomarsu anai musa sai ba shi ansa mai ruhe baki sai ce kala ilmuha inda rabbi fi kitab la ya rabbi wala yansa shikenan haka ma kafiran makka da suka ji allah ya ko annabi da tauhidi da kaɗa ta allah da bauta shi kaɗai da hana yin shirka da tarayya da ubangiji su ma suka ce ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwali ba mu taba jin wannan ba a cikin uwayenmu na farko to wannan ya ce hujjar da kafirai suke kafawa ga annabawa da manzanni ga abinda fir'auna da mutanensa suka gaya mu annabi musa ga kuma abinda ƙwarai shawa suka gaya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta kafa hujja da mutanen farko wayanda ba su kan shari'a matsala ce cikin matsalolin mutanen jahiliya shi yasa Allah yake faɗa a cikin wata aya akan irin wa'annan da suke kafa hujja da magabatansu wanda suka rayu akan bata awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadu la yaqiluna shay'an wala yahtadu ko da uwayensu ba hankaltar komai ba su kan shari'a za su bi su wannan sai ya nuna magabaci idan yana kan shari'a bin shi shari'a ne kun fahimci wannan tunda Allah ya mai da martani awallau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadu ko da ko uwayensu ba su hankaltar komi ba su kuma kan shari'a domin wa'in magabata suke da irin wannan sifa sun bauta wa Allah ba kan ilimi ba sun bauta wa Allah ba kan shari'a ba to koyi da wanda wa'in abubuwa guda biyu su ne siffar shi mutane amma wanda ya bauta wa Allah kan ilimi da shari'a shi bai sa shari'a ne daka Allah ya umarce mu mu mu bi magabata saboda shari'ar su fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad yahtadaw kaga magabata ne sannan kuma wa ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى wattabi sabila man anaba ilai ka duk wannan magabata ne Allah ya ce a bi su don suna kan ilimi da shari'a Allah kuma ya umarni da a masu addu'a don nagartarsu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين bil iman da haka abin zargi a nan bin magabata daga cikin uwaye da kakanni da suka rayu akan jahilci da bata amma uwaye da kakanni da dukkan magabata managarta waɗanda suka rayu akan ilimi da shari'a bin su ilimi ne bin su shari'a ce kun gane wannan su ko mutanen jahiliya daga cikin yahudu da nasara da mushirkan larabawa suna kafa hujja ne da magabata maɓannata amma mu musulmi da aka ce mu bi magabata an ce mu bi magabata managarta masu ilimi shiryayyu don nagartarsu da iliminsu da shiryarsu Allah ne ya faɗe ta a cikin alkur'ani Allah ne da kai shi ya ce wa sabi ƙunar awwaluna ya kira su da kwai siffanta su da wannan sifofi siffa ta farko al-musabaqa sannan sifa ta biyu al'awwaliya su ne na farko sun gama imani bayan ya ce wasabiquna al-awwaluna sai ayyana don kaka ɗauki duk wani sabiku wani awwalu da ya gabata shi ake nufi ta Allah ce a'a wasabiquna al al'awwaluna sai ya kaidi yace minal muhajirina wal ansar to wa'annan su ne managarta bayan ayyana su sai ce wallazi zina taba uhun bi ihsan daga duk wanda bi tafarkin su shi mana tare da su to da haka magabata da ake zargi a nan wa'anda kuma mutanen jahiliya suke koyi da su su ne magabatan sharri wanda suka gabata a kan sharri suka gabata da jahilci suka gabata da shirka suka gabata da sabon allah shi irin wannan kaidi da Allah ya yi ba ya ce wasabiqunal awwaluna bai shiru ba sai ce minal muhajirin wal ansa irin wannan kaidi shi malaman mu suna suka bi sai ce salafu sai shiru sa ce salafu mai salafu salih domin a fitar da salafu talih da akwai magabata da sharri magabata da bidi'a magabata da kafirci magabata da shirka magabata da bata to don a fitar da su za ka ce salafus salih managarta magabata managarta don abu jahal bai gabace ku ba ya gabace kowa amma yana cikin aka ce wa sabi kunan lawaluna bai ciki don bai musabaka zuwa ga musulunci ba bai zama awwalu zuwa ga musulunci ba sannan sifofin nan guda biyu da Allah ya kaidi da su min al-muhajirin wal ansar bai cikin ko daga cikin su shi wata rana wani ahlus sunna ya kalubaci dan shi'a yace kai ka sani na sani da Allah ya ce walladina tabaw walladina walladina ah, lil fuqara al muhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana ha uhsiru fi sabilillah ya ce ka sani kai baka cikinsu baka cikinsu kai hijira daga maka zuwa madina ce kwarai da gaske ban cikinsu ya ce da allah ya masu na cewa ula'ika humus sadiquna baka ciki ya ce ya yadda ya ce da allah ya ce walladina tabawa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم walau kana bi khasasa wa man yuka shuha nafsi fa ulaikum al muflihun yace nan ma baka ciki yace ina yadda yace to ta ta gaba wannan ba sai an bahasi ba ni na tabbatar da baka ciki ba ma sai faɗi ni na tabbatar da baka ciki والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم باكا تكنا تبتت to duk wanda bai cika wannan siffin to ba musulmi bane harafin da ya yi maka saukin furci da shi furta mashi shi ko dai kaf ko shin duk wanda ya sauki furta mashi shi kai ka wuce dan ba na hudun wayannan ko dai ka zama cikin muhajirai wanda suka baro makka suka taimaki addini suka bar dukiyoyinsu da danginsu suka baro mahaifarsu suka baro garinsu suka biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa madina kai ka san sama ta yaro nisa wannan martaba ta wuce martaba ta bi al'ansar wanda suka karbi bakuncin wa'annan ita ma wannan martaba ta wuce ta kare ta martaba ta yi saura ba wanda a cikinta sai ahlus sunna dan shi'a baya cikinta wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina Sabakuna sabakuna daidai da wasabiquna sabaquna sabakuna bil iman sabakuna bi tasdiqir rasul sabakuna bis sala sabaquna biz zaka sabakuna bis sawm sabaquna bil hajj dan Allah masu wannan aiki Allah na bata aikin su yayyawa annabi na fitowa yace ku zo suka ce mun zo ku yi imani mun yi imani ku bi ni mun bi ka ku gazgata ni mun gazgata ka ku baro garuruwan ku yi hijira suka baro garuruwan suka yi hijira ku yi jihadi da dukiyoyinku da kawunanku suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu su ne farko wanda suka ji alkur'ani su ne farko wanda suka ji fasarar alkur'ani su ne farko suka fara aiki da alkur'ani da aka lakana wala ya kuni mitulhu ba a taɓa irinsu ba ba kuma za a irinsu nan gaba ba to irin wa'annan kam magabata ne managarta idan kai alfahari da bin su ka yi daidai ba ka zama wa ma a kan daidai ba ka zama wa a kan imani ba ka zama wa a kan musulunci sai ka bi gurabinsu sai ka yi addini da kwatankwacin abin da suka yi addini da shi kisa don matsayinsu da su annabi ke gwama su da kanshi yadda allah ke gwama annabi da allah allah ya gwama annabi da allah ya gwama annabi da kanshi wa rafa'ana laka dhikrak haka manzan Allah shi kuma ya gwama kan shi da sahabbai ne ku bi ni ku bi su alaikum bi sunnati ya shiru bai shiru ba kamar da lati ati'u Allah wa ati'u rasula ku wa Allah biya ko wa manzan Allah biyayya shi ma manzan Allah da yazo sai ce alaikum bi wa Allah ma da ya ce wa man yushaqqi rasula bai shi kadai ba sai hada shi da abokan shi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bai ce ni wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam ba sai ce wa gwada maka wa'annan sune magabata da ake bi ayi addini kuma addini ya zama karɓaɓɓe ingantacce to wa'annan magabata da ake zargi mutanen jahiliya da bin su ba magabatan kwarai ba ne magabatan kwarai ma suka zama uwaye da kakanni su kansu ana bin kamar da annabi yusuf ya ce wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay haka mun nagarta ne na alkhairi zaka yabi su su ko nan managarta ko magabatan sharri ne don haka Allah ya zargi masu bin su kuma har yanzu za ka samu al'umma mu tana alfahari da wannan sai mu ce ga cewa ya za a ce abin nan ba daidai ba ne uwaye mu da kakanni sun kasance akan wannan yanzu wani zai ce mana ba daidai ba ne ga hubbara nan muna zuwa ana ta wasuli ana kai garawa ba malamin da zai ce ba daidai ba ne sai ku ɗari kudu na sufaye gaba ɗai duk suna da mabiya sai yanzu ku zo ku ce duk ba daidai suke ba ayyukan da muke na ibada tun da uwaye da kakanni yanzu a zo mana da wani kakale a zo mana da wani abu sabo a mu muna nan daren kan abin da muka samu uwayenmu da kakanninmu da malamanmu ba masu waɗin wannan a cikinmu akwai irin wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya ko yaushe ka yi bahasi ka yi bincike ka yi nazari ka yi bincike mai zurfi akan abin da ka samu mutane suna kai komi yawan shekarunsu komi yawan adadinsu binciki abin da suke kai na addini yana kan hujja da dalili ko ko kawai ina waje na aba ana ne in akwai hujja da dalili shi kira sai zama abin riko in ba hujja ba dalili sai ka watsar da shi ka riƙe abin da ke da hujja da dalili dalalu bima alaihi ahlul quwwati bi annahu kafa hujja da abinda masu ƙarfi suke kansa da cewa shine gaskiya mutanen jahiliya suna da wannan ɗabi'a suna ɗauka duk mai ƙarfi shike kan dalili duk mai ƙarfi shike kan hujja al-mas'alatu sabi'a mas'alata bakwai الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال وفي الملك والمال والجاه فرد الله ذلك بقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيما إن مكناكم فيه وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مثلا تبقي الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال كما هجة da mutanen da aka ba su ƙarfin fahimta ƙarfin aiki wafil mulki wal mali wal ja da mutanen da aka ba su ƙarfin mulki da ƙarfin dukiya da ƙarfin jahi karfin matsayi suna ganin duk wanda ke da waɗannan nau'uka na karfi to shi ke kan gaskiya duk mutumin da yake da kyakkyawar fahimta sai su ɗauki shi ke kan gaskiya duk mutumin da ke da ƙarfin zartar da aiki sai su ɗauki shi ke kan gaskiya duk mutumin da ke da ƙarfin mulki ko ƙarfin dukiya ko ƙarfin matsayi sai su ɗauki shi ne ke kan gaskiya wannan shi ne mizanin mutanen jahiliya wajen gane gaskiya da ƙarya sai su dubi wani ɓangare ya fi nauyi to bangaren da ya fi nauyi ce nan gaskiyar take ba ko haka abin yake ba don haka malam ya ce lahu zalika bi qawlihi ta'ala sai Allah ya mayar da wannan fahimta tasu da cewarsa walaƙad makkannahum fi ma in makkannakum fi Allah ya ce mun ba su tamkini cikin irin abin da ku ba mu ba ku tamkini a cikinsa ba sun mallaki abin da ba ku mallaka ba sun jujjuya abubuwan da ku ba ku iya jujjuya su ba mun ba su tamki ƙarfi ta kowace fuska amma bai sa su zama kan gaskiya ba sannan kuma allah ya ce game da masu kafa hujja da iya bayani ko ƙarhin fahimta ga ilimi ga iya bayani ga gane karatu amma wannan bai sa suka zama kan shari'a ba an ba su ƙarfin ilimi an ba su ƙarfin bayani an ba su ƙarfin fahimta amma wannan bai sa suka zama kan gaskiya ba domin allah mai girma ɗaukaka ya ce game da yahudawa wa kanu min qablu can da sun kasance ya yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman samun nasara akan kafirai da cewa idan annabin ƙarshe ya zo za mu bi shi mu yi imani da shi mu zo mu yaƙe ku mu ci nasara a kanku mu karkashe na kashewa mu kama na kamawa mu kwashe ganimanku haka yahuda suke gaya wa kafiran larabawa mushrikan larabawa falamma ja'ahum ma'arafu kafaru Abun da suka sani na zuwan annabin ƙarshe da ya zo masu da suka kafirce masa Wani malamai ne ko jahilai eh kaga malamai ne shine ma'anar cewar malam al-istidlalu bi qaumin u'tu quwa filfaham ko fil afham mutane da aka ba su karfin fahimta karfin ilimi to ga dalilin su ya zo nan kaga wannan malamai ne tun sun karanta a cikin littattafansu a taura da injila cewa annabin karshe zai zo in kuma ya zo allah zai taimake shi zai yaƙi ya ci nasara ana gane wannan da jahilci ko da ilimi da ilimi kake nan malamai ne an ba su ƙarfin fahimta an fahimta ba ta yi amfani ba don ga annabin karshe ya zo sun gan shi sun gane lalle shi ne da aka ba su labari shi ne wanda suka karanta a cikin littattafansu amma sai suka kafirce masa wa ƙaule da kuma cewar Allah ya arifunahu kamar ya arifuna abna'ahu sun san shi sarai kamar yadda suka san 'ya'yansu da haka kada ka rudu da mai ilimi mutum da aka ba shi karfin ilimi amma bai kan gaskiya ta bakin bahaushe in ko yana tahiya harufan suna zazzaga saboda ilimi kakka rudu matukar ba kan gaskiya yake ba yawan ilimi ba kan gaskiya ba ba abu ne wanda za a rudu da shi ba komi yawan ilimin mai ilimin komi fasaha shi komai iyawar shi komai fahimtar shi da yanzu masu faɗi wannan magana jahilai ne ko malamai haka malamai ne wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru sun kasance can da suna neman cin nasara kan kafirai suna gaya wa kafirai idan manzon karshe ya zo za mu bi shi mu yi imani da shi za mu yaƙe ku za mu ci nasara haka malami ne mai faɗi wannan magana wanda kuma Allah siffanta da cewa ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum abin da ka sani kamar da ka san ɗanka akwai tambaba game da sanin wannan abu babu da haka ba tambaba game da ilimin su amma da ba su yi aiki da ilimin ba bai amfane su ba sanin bangaren karfi sau da yawa muke ganin mai karfi shine shugaba yanzu mutum da yake ganin america ba kamata a duniya saboda karfin soja da allah ya bata saboda karfin fasaha da kere-kere da take da shi saboda karfin fada aji da take da shi sai mutum ya ga cewa kawai a yanzu america musamman cia a yanzu nan ma da muke karatun suna kallon mu sai kuma ga ta kara da wurare na musulunci ta ci nasara ta yaƙi afghanistan ta ci nasara ta yaƙi iraki ta ci nasara yanzu ga ta haɗa kasashen larabawa suna faɗar junansu tana cin nasara sam ta ga ai ba kamar su da haka yana ganin su akan daidai dan ba su kan daidai nan Allah ba zai basu da irin wannan karhi ba su ba fawa ba mutum ita ko ba kan daidai yake ba lallai bai yiwa to ruduwa da mai karfin dukiya ko karfin jiki ko karfin fahimta ko karfin mulki ko karfin matsayi ruduwa da wannan cewa shi ke kan daidai ɗabi'a ta cikin ɗabi'un mutanen jahiliya kada karfin mai karfi ya damar da kai har ka ɗauki cewa shi ke kan gaskiya domin ba mu ga adawa ba har ƙarfinsu ya kai ga sun ce man ashaddu minna kuwa sun kai sun ce haka man ashaddu min na kuwa wa fi mu karfi Allah ce awa awalam yarau an Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa haba kuko in eh, hakuna ta kama da karhin ku to Allah da ya baku da karhin bai bi ku karfi bane amma da Allah zai halakar da su da me ya halakar da su da iska wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya iska da shi aka halakar da su wanda masu alfarma da karfi da karfin sojan kasa karfin security kasa karfin ilimin malami karfin matsayi da mulki ba a kafa hujja da shi akan cewa wannan yana nuna gaskiya shekara nawa annabi musa na gwabza da fir'auna fir'auna ya fi annabi musa karfi lunkin lunkin ba lunki wanda ya tabbatar da gaskiyar fir'auna bai tabbatar ba za ka da ku rudu da ganin ƙarfin masu karfi ku ɗauki cewa shine dalili akan gaskiyarsu domin wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا kafa hujja da cewa abinda talakawa suke kan shi ba gaskiya ba ne ko abinda masu rauni suke kan shi ba gaskiya ba ne haka wannan matsalar akasin matsalar da muka kare ce yanzu suna kafa hujja da cewa karfi shine gaskiya mai karfi shine mai gaskiya a nan kuma suna kafa hujja da cewa mai rauni shine mara gaskiya kamar yanzu yadda muke a ƙasar nan sai mai rauni zai faɗi gaskiya sai a harare shi a yake ci a zubar da miyo a wuce amma da mai ƙarya faɗi sai ce haka ne haka ne ranka da Allah taimake ka da ya je dai haka ne to shine wannan matsala ta shida ta takwas take karantarwa al mas'alatu thamina matsala ta takwas al istidlalu ala butlan shay' بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين مثلا تتكوس الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء kafa hujja ala butulani shai akan batancin wani abu bi annahu dan cewa lam yattabi'uhu illa du'afa wai ba wanda ya bi wannan abun sai masu rauni suwa suke da suwa tare da su ni a gare su to ɗaukar cewa duk abinda masu rauni suke kan shi shine bata abinda ko masu ƙarfi suke kan shi shine daidai ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un mutanen jahiliya don haka allah ya ba da hikayar abinda ire-iren wa'annan kafirai suka faɗa sai ma ya fara da aya da ke magana akan annabi nuhu da mutanensa mutanensa kafirai sun ce masa a nu'minu laka wattaba'aka al arzalu. yanzu mu za mu yi imani da kai alhali mabiyanka kaskantattu ne talakawa ne masu rauni ne ba su da komi mu masu matsayi da girma da ɗaukaka da mulki da ƙarfi mu zo mu iman da kai kai abuwa inda kai wani abu ne ai da manya suka bi ka daidai da abin da kafirai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam laula nuzzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ce haba kai ko in har Allah zai sauka da qur'ani ai manya zai zaba ya saukan ma dan mene ba sauka da wannan qur'ani ba ga wani babban mutum cikin manyan mutane na wayannan alƙari guda biyu ai sai a samu babban mutum cikin mutanen makka ko babban mutum cikin mutanen ta'if a sauka mashi da Kur'ani amma kai da ka tashi maraya talaka a ce kai ne ko manzo annabi a ce an maka wahayi to rena masu rauni ɗabi'u ne cikin ɗabi'u mutanen jahiliya don haka mutanen annabi nuh anan suka ce ma annabi nuh a nu'minu laka wattaba'aka al arzalu za mu yi imani da kai mu bi ka alhali mabiyanka kaskantattu ne kuma Allah ya ce sun ce ma annabi a haula imanin Allahu alaihi min bainina yanzu wa'yan nan su ne Allah ya mai baiwa tsakaninmu ce baiwar talauci shi baiwar rashi ita ce baiwar yanzu wa'annan da ke cikin wannan hali su ne aka ce wai Allah fifita su akan mu su ke kan daidai mu ba mu kan daidai farajjallahu bi qawli sai Allah ya mayar masu da ansa da cewarsa alaysa Allahu bi a'lam bi shakiri ashe Allah ba shine masanin masu godiya ba Allah shine masanin masu godiya da aka zaɓe da na ubangiji talauci bai nuna reni wadata ba ta nuna ɗaukaka ko so na ubangiji ga wanda aka ba haka talauci bai nuna renin ubangiji ga wanda ya ba talaucin kai wadata babbar wadata shine shirya bin abin da manzanni suka zo da shi shine shirya shine ɗaukaka shine wadata ba dauɗa duniya ba to wannan yana cikin ɗabi'un mutanen jahiliya rena bayan Allah managarta to haka suka gaya ma annabi hud da mabiyansa kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma kafiran maka sun nemi ya kore duk talakawan da suka yi tare da shi suka bi shi suka imani da shi Allah ya hana annabi ya ce ko kusa kada ka kuskura ka kori talakawan da ke gabanka wannan ɗabi'a idan muka dawo muka kalle mu sai mu ga ɗabi'a mu ce a yau idan mutum ya zo da gabjejiyar mota sai ga dumtar suna ganin eh shine shine yasa babbar shadda ya fito sai kowa na ji eh shine shine sai na ganin wa'annan su ne Allah ya mabaiwa su ne zababbi su ne kan shari'a da ya ku ahalus suna da asawa kai shi gaban aljihu da tsohon jallabiya ta yi ko kallo bai ishe shi ba da shi abu da ɗauka rauni wata da kana da raunin to hawa ta ma kai wulakantacce ne ɗabi'a ce tamu muna ganin haka mun ɗauki ƙarfi na wadata so ne na ubangiji ga mutum ta ɗarce wani ya samu lafiya wani ya samu alheri sai ga duk wanda ke da dauɗa duniya ana so ne saboda karfin dauɗa duniya amma wanda ke da rauni ko magana ya yi ba sauraron shi to wani na cikin duka hanyoyin da kafirai suke auna abinda da daidai da wanda ba daidai ba su karfi a wurinsu shine shari'a shine daidai rauni kuma shine bata to mu kuma in ka bincike muna da wannan ɗabi'a da an ga mutum kullum gaba dai gaba dai a wajen zaɓe gaba dai gaba dai wajen kasuwanci gaba dai gaba dai wajen aikin gwamnati kullum ci gaba yake gine-gine motoci canjin kaya komi sai aka wannan shi ke kan daidai ko magana shi za a saurara wanda ba shi ba ko sai aka kamar batacce ne yana kan bata da Allah na so ne yana girmama shi bai barin cikin wannan walakanci sai ce Allah sarki baka san rarta ba ne kenan sabon annabi akwai wanda zai shekara guda da zane guda in ko ce ma Allah wallahi sai an yi kaza saboda girman shi a wajen Allah sai an yi kaza daga talauci ba shine mai kiyasi ba talauci ba shine mizani ba wadata ma ba mizani ba ce kai yi binciken abin da mutum yake kai yana da wadata ko bai da wadata akan me yake to na shi a girma in ya zama abin da yake kai gaskiya ne to shi a girma amma kada ka auna mutane da mi gare shi mi da aka malamai suka ce so da yawa mutanen jahiliya suna auna mutane da ma'aunai kamar haka ma'aunin farko a ri'asa suna kallon mulki in kana da mulki sai su ɗauki kai ne kan daidai mataki na biyu mizani na biyu shine gane abin da ake ciki ko gane karatu da fahimta shi ko da karatun ko ba kan daidai yake ba inda mutum ya iya sai su ɗauki shi yake kan daidai ba ku duka ba duk iya karatu yake daidai ba yahudawancin da Allah ya ce wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru jahilai ne ko malamai suna kan daidai mutanen da suka kai ga ilimi sun san ilimi kamar yadda suka san ƴaƴansu jahilaina ko malamai kaga malamai ne amma suna kan gaskiya ba su kan gaskiya to kada ka rudu kai kuma ka ɗauki wannan shine mizani cewa wanda ya gane karatu sosai ya iya shi shi ke kan daidai ba shi yake haka ba aka yi nasara a dace iya karatu ya taimaka wajen gane gaskiya kuma a bi gaskiyar so da yawa ko a yi karatun a gane kuma ana nan kan bata kamar yadda yahuda da nasara suke kai sannan mizani ne uku shine auna mutane da wadata wanda ke da wadata shi yake kan daidai wanda bai da wadata baya kan daidai haka suke ɗauka don haka allah maɗauki sarki ya zargi wannan tunane wurare da yawa yahudawa da shawa suka zo suka tambaye su ku gaya mana ku ne malamai ma'abuta karatu da mu da annabi muhammadu wa akan daidai ku gaya mana sai huda suka kada baki suka ce ku akan daidai kamar da Allah ya ce wa kulun alladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila to rashi ko rauni bai zama dalili na bata karfi da wadata ba ta kuma zama dalili na shirya. daga amfani da wannan mizani wajen gane so suke kan gaskiya ba ya nuna haka kuma kan dubi mutanen mu yau muna da irin wannan ɗabi'a sai ji mutuna alfahari da ina da shi bai da na kai shi bai kai ba na samu shi bai samu ba sai ɗauki wannan ya nuna shi ke kan daidai wancan baya kan daidai to ne a cikin ɗabi'u na mutanen jahiliya na auna abinda a daidai da wanda ba daidai ba iktida'uhum bi fasakatil ulama wa juhalil ubbad matsala ta gaba kwaikwayon fasikan malamai da jahilan masu bautar Allah almasalatu tasi'a matsala ta goma matsala ta tara iktida'uhum bi fasikatil ulama kwaikwayansu da fasikan malamai wa da jahilan masu bautar Allah yana cikin ɗabi'ar mutanen jahiliya daga cikin yahudawa da nasara kiristoci kenan da kuma mushirikan larabawa kwaikwayo da fasikan malamai da kuma kwaikwayo da jahilan masu ibada wanda shaidan yana da tarko guda biyu na kama mutane tarko na harko fasikan malamai tarkon shaidan ne da yake kama mutane da shi ya batar da su tarko na biyu jahilan masu bauta shaidan na kama mutane da su don duk fasikin malami dan bidi'a shaɗan bai jaya da shi wajen ibada irin kasala da shaɗan ke samu ahalus suna wajen ibada da ragganci ya kuma tsare shi ya yi ta sa ya mai laulayi har ya hana shi yin ibada ta bai maɗan bidi a fasiki haka nan shi za ga ɗan bidi'a wajen ƙoƙarin ibada ba kamatai in yazo ya zauna rike calbi na ya awa guda na zikiri na hailala ba magana kai kuma ka yi minti biyu kana zikiri da ka fara shi ɗaya zai harsa ba kwana <laughs> sai ka fara hamma sai ka bari da mutane sun kalli ce Allah wanda ko zikiri bai yi wanda ko nafila bai yi nafila ma bai yi ta mashi dan bidi a ko jahili shi dan sai ba su nishadi bai jayayya da su shi sa malamai suka ce kamar yadda ibn waddah ya kawo a cikin littafinsa albid'a ya ce wasu malamai da cikin salaf sun ce idan ta da'ar rajulu halla shaitanu bainahu huwa bainal ibada idan mutum ya zama dan bid'a sai shaidan ya ba shi damar yin ibada duk kasala ragganci wasu wasi bai same shi sai ka dan bidi a cikin nishadi wajen ibada kaga jahili cikin nishadi wurin ibada da an kalle su me za a ce ce kai bawan Allah ba ruwan shi da kowa kullum cikin bautar Allah sai kana koyi da shi ta fara tarkon shedan kenan dama shi tarkon shedan ne kina kan lura za ka ga dan bidi'a ya yi mafi yawan ahlus suna ibada Don shi bai da mai jayayya da shi wajen ibadar tun shi ɗaya sadan ɗan bidiya ne bata ya kai shi ke zai bashe ta yi bai wahala kai ne dama shaidan yana da hanyoyin batar da mutane hanya ta harko shirka da Allah in ya yi kake shirka da Allah sai ya bakka sai ya biyo da kai hanyar bid'a in ka kasa yin bid'a ya kasa saka cikin bid'a sai ya bakka sai dawo da kai hanyar yin haram in ka ki yin haram sai ya bakka sai ya dawo wajen mubahat ka zurfafa wajen abubuwan da suke halal har ka shagaltu da yin abin da ya zama farilla kanka to yana hanyoyi su shaidan ke biyo wajen halakar da mutum ta ya kai ga nasarar mutum ya yi bidi'a shi ke nan bai kara jayaya da shi sai ya kyale shi ta bidi'a kaga an yi sallolin azhar la'asar magariba isha'i asuba duk da shi cikin jam'i bai misin jam'i ko guda dan da ya kwanta irin kullun nan shi dan kai mutum ga kai da annabi ya hudi ya hana maka tashi bai ba dan bidiya wannan kullun awa ɗaya biyu uku ya tashi ya gama bacci sai ya tashi kawai sai wurdi wurdin na bidi'a duk abin zai yi akan bidi'a zai yi sai ka kuma ta so ya zo masallaci cikin nishadi sahun farko an yi sallah da shi shi ko alu suna da ya samu sahun karshe da kat. dan zai ta wahalar da shi ya ta sa kasala dan ya sa mutane kin shi ga shi ke kan daidai fa nafila ta biyu ta fi salolin farilla guda biyu na dan bidi'a da su sun gino kan sunna na wannan sun gina kan bidi'a sai ya hana wancan ya bar wannan shi yasa annabi yawan matakai wanda za mu guje ma wannan neman tsarin Allah daga shaidan to shine mala ya ce cikin hanyoyin ahlul bid'a mutanen cikin hanyoyin mutanen jahiliya koyi da fasikan malamai da kuma jahilan masu ibada sai ka yi mamaki wannan malamin ku ne yana karantar da ku amma sai ga wancan da bai iya karatu ko baki bai ta yawa ya yi malam yawan ibada sai ka ta mamaki aka yi wannan ya sani wancan bai sani ba amma wanda bai sanin ba ya yi kokari da shi wancan shaɗan bai jayya da shi ya gina ibada su kan jahilci sai ba shi dama ita bauta ala kan jahilci ya kama shi zai kuma amfani da shi ya kama wasu cikin wancan fasikin malami ne dan bid'a sai ba shi dama ya tayi dan ya kama shi yana kuma sai ya kama wasu da shi shi za kuke ganin mutanen mu suna barin malaman suna suna kuma wajen bid'a suna karatu da shi malamin bid'a bai latti bai makara sannan bai hushi yana haba haba da mutane to duk wannan shaɗan ne yake sahale mai yin su don ya kama mutane ta hanyar shi malamin bidi a kusa malamin suna kusa ga wani an same hushi an same kasala ragganci don ya nisanta da mutane daga gare shi ka ku zo ku ji sunna ka ku zo ku san aƙida ingantatta sai ku nisanci daidai to tasiri ne sauƙaƙawa ce ta shaidan ga wa'yancan nawa ce ta shaidan ga wa'yannan tunda wa'yannan sun fi karfin shi sun bar bid'a sun yi sunna to bari sa mutane kyamarsu ta hanyar sanya masu kasala wajen ayyukan da ya kamata su yi